abubuwan ta kammala ne because akwai uh, factors guda uku ne suka haɗe na farko parents da yaba sun cewa in yara masu da kasu suka je makaranta za su amfana ba na biyu babu malamai da za su aiki ne isheshe special education in particular muna da shortage din su a Nigeria. Na uku, facilities din ba su da yawa. Yawancin makarantu na da da ke Nigeria private ne ko mansions ko community suke da su a primary level din na hudu shine funding generally kin san ko in akwai gwamnati wanda ya fi masa musu shige duba gwamnatin ta baya ba su sa ido a yin ke tunanin ba yanzu to bari mu dubi to bari mu yawa bari mu dubi waɗannan matsaloli yanzu misali da kacewa iyayen da suke da yara nan kasassu ba san cewa in yaran nan suka yi ilimi za su eh. yi amfani ba To akwai wani shiri da kuke na wayarwa kai wa iyaye eh, kai? Akwai program muke satin two approaches ɗin guda biyu ne. NGO wato community based organizations da mm. malamai da wuraren addini muna muna waye musu kai ne don samu ganewa cewa ga wani sun da suke karatu ga yadda suke tafiya da halin su da rayuwarsu yanzu zai fi mana in suka je makaranta su wancan ne muna partnership da tare muke aiki da wancan na biyu shi ne mu da kanmu gwamnati mu riga mun shi shirya wanda za mu yi da national retention agency da minister information da za mu wayar da al'umma cewa gashi nan karatu fa ta zama dole wa wanda ba su gani ba su ji ba su da kafafa yaran ya kamata su je makaranta abun farko shine a ba su ilimi babu ilimi ba yadda za su aiki ba yadda za su taimaki kansu so ya kamata mu taimake su abin enlightenment program kenan to game da matsala na biyu fa da kace ba a da dan bisa bayanin da ita kungiyar unicef ta yi akan cewa makarantun da ake da su din ba a tsara su ta yanda ehe to akan yawa akan wannan matsala din me kuke yi akwai wani mataki da ake dauka akwai su ma ba ma guda daya ba ni na nake miki magana na riga na zagaya wato ministry of department agencies wato ofishin gwamnati ne ke in ka haɗa kai za mu taimaki yaran nan na zagaya su mun yadda da juna ce ya kamata mu taimaka kuma sun yadda za su taimake mu a wannan aikin din ba ministry education kaɗai ba wanda suke da um, abubuwan da zai taimake mu mun ce musu zo so yanzu nake miki magana ba da jirewa ba za a kafa kwamiti da president zai kafa to intervene da for a short period ba da ba za yi kamar intervention committee a educating or education of the children with disabilities a uh, suna ciki wato masu koyarwa a jami'ar masu uh, primary education da sarakuna da malamai duk za hada kai ne a ceto ga abin da ya kamata mu yi nan za abin mu samu ci gaba shirin da muke ciki ina duba zuwa next month kan makarantar ta bude kwamitin za su fara aiki to ka kayan magana ce akwai matsalan kuɗi a wani mataki kuka ɗauka na magance wannan matsala ko kuma eh. ake shirin ɗauka kamar yin na gamki president din the approach din na shi ne akwai special fund da za a yi releasing for this special area na biyu muna bukata cewa wayanda suke international development partners a nigeria na hira da su kwanakin baya da usaid dfid world bank da european union mun mitin a under ndi kuma sun ce za su koma su dawo abin da za su yi contributive za su mana na riga na bude fili muna hira da world bank yanzu sannan nan daga ba mu duba inda ya kamata mu sake zuwa so da mu samu intervention fund da zai taimake mu for central coordination yanzu din haka yake akwai federal government fund akwai normal budget fund daga UBEC sannan muna neman bukata daga waje